Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. masu sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da kun a daidai wannan lokacin muna da karfe biyar da rabi daga ɗakin magana na studio kalangu masu haro mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu suna zo mu kai tsaye daga gidajen rediyoyi 34 a buka da studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasa baki daya ku samu shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai kan amfani fm kan alternative fm da kwartag fm da kuma challenge fm kan yanar gizo ku same mu a kan facebook studio kalangu ko kuma www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp shirin muhawara na studio kalangu na yau za a tattaunawa kan yaƙi da cutar kuturta ƙalubale da ci gaban da aka samu cutar kuturta dai cuta ce da wata kwayar cuta ke haddasawa cikin jikin ɗan adam cutar kuturta na iya gama lahirin jikin ɗan adam kuma ta haifar masa da nakasa idan ba a yi gaggawar yin magani ba me ake nihi da cutar kuturta a cikin wane rukunin cutar take me ke haddasa cutar kuturta ina asalin cutar kuturta wani alamu ne ke nuna cewar mutum ya kamu da cutar kuturta da wani lokaci ne ya kamata a yi gwajin cutar ta kuturta yaya ne ya kamata a yi maganin cutar ina aka kwana a game da cutar ta kuturta a jamhuriyar niger wani irin ci gaba ne aka samu dangance da yaƙi da cutar kuturta a niger me ke hana ruwa gudu wajen ɗaukar nauyin masu fama da cutar ta kuturta me yasa maganin cutar bai wadatu ba a cikin ƙasashen duniya masu fama da cutar ta kuturta ana fuskantar wariya ta al'umma shin mike haddasa haka menene ya kamata a yi don kau da cutar ta kutarta kwata-kwata daga doron ƙasa to domin samun amsoshin wannan tambayoyin muka gayyato muku hamidu nuhu likita ne a fannin yaƙi da cutar wato a ƙungiyar da ke yaki da cutar ta kudurta a ƙasar niger cewa da rawar folero reshen yamai hamidu barka da isa muna tare da maryama ali matar sarkin kutare maryama barka da isowa Ni Hawa Usman nake muku lale marhabi muna tare da taimakon sai Isaka akan injina daban-daban. madalla mun soma muhawarar tamu da ku malam hamidu shugaban babban kungiyar nan da ke yaƙi da cutar kuturta cewa da ƙungiyar raul folero a reshen yamai shin me ake nufi da ita cutar ta kudurta gwamnatin kwara na president kumni technician na dermatology kenan na san harakan kuturta ƙwararren masani a fannin cutar ta kuturta mm, da kuma cutar da suka shafi wata mm-hmm. don cutar kuturta ba cuta ce ba da ake gado cuta ce da mutum ke kamun cin rawuwan shi kamar yadda mutum yana yi meningit kamar yadda yana yi palidis hakanan ne mutum na kama shi don maladi infectious ne kin wannan kan yake kenan ba gadonta kamun mutum yake kuma yana yi kam kowa kin rayuwar shi mm, ba cutar maladi infectious di obacil da hansen dan cutar da ke yi sa mutum ya kuturta shi ake ce ma mycobacterium lepra a turance koko basil da hansen hansen ne shine na hari da ganshi da zane milwisan alif dubu da dari takwas. Stokin shi ne ya yi reconciliation don shi ne ake ke maski Basil de Hansen. A lokacin nan ne gano cutar. Cutar abin da ke sa. dan cutar eh, sata mhm. don dan shi ne an kasa sunan mutumin a shana ke mai basil de hansen dan uwa suke da wannan hasar ne wanda ke sa mutum ya yi babban tuwari mhm. tuberculosis fami guda ne suke mm. oh, mm, to su wannan shi ke mutu ya gam da shi cikin harkokin shi da yau kullum ana taya ko mana ya gam da shi in mutum na da jiki mai kyau na kwari mhm. sai bai develope bai yi lepra mm. in kuma mutum jikin shi bai da kwari kwarai eh, wanda ake cewa bai da garkuwa sosai garkuwan nan bai da garkuwa sosai kin nan mm-hmm. duk yana yi wannan form da ake ce ma pusi basilar in kwat-kwat kuma babu shi koko yana shine yana yi form graph kin dan ake ce multi basilar mb Mhm, ya mm. ake nihi kenan da wannan multi bas kamar wanda jikin shi bai da kari ko kadan kwari ba ko dai don form kin wanda mai graph kin yake yi mm, mm, matsananciya zuwa le plus graph kin sai ce le plus promateus shine yake yi shi ke nan da nan ya halka mutum kamar yaya ne ake kamuwa da ita wannan cutar tunda yanzu kun ce ba gadanta ake ba ya ne ake kamuwa da ita gadon yana shiga jikin mutum wajen hanci ta lumfashin kuma yana eh, ga wajen hwata mm-hmm. waɗannan hudunan wanda ke zama tare lontan da kuturu do yana shiga jikin shi ya yi lebar kenan ba cikin jini ne ba ba cikin contact ne wanda ya dade kuna tare da lepre kuna mm, gida guda ko ko inda ya yi kin majin majin na akwai kwayoyin da yawa mhm. ya hezu ya ce ya heta majina o oh, kai kuma kan wana shara ko kusur kinan jin lumfashi ya shiga mhm. to kuma abin nan silkin nan dogon rayuwa gare shi ita kwayar eh, in kan mutu ya zuba shi kin dace yana kwana goma sha uku kake ya mutu mhm. treasure de vie kwana mm. goma sha hudu ka gani in an yi sara mutane na za aza ko kaman eh, gadon ta ake yi mm-hmm. wadanda ke dace guda ko kuma yanzu ko da nijar mutu ya yi laifin ko shi kashi ko ɗan karin shi karin wanda bai sami shi ya ke sa ya kula da shi dan shi mm-hmm. ka gani yaran nan suna ɗauka tunda kullum suna tare da mutum eh, sace ai baban shi ya shi ma ya yi a bai gadon shi ba kontamine ne an kai shi mm. Mm. wannan zaman da suke tare tare da ya sawo shi ma ya samu ciwon <laughs> madalla ko za ku iya ba mu kaman takaitaccen tarihin ita wannan cutar ta kuturta na ce muka dai dalai zane 1800 ne ansen 1836 ne ko ansen ya gane shi me ta ana yin shi mutanen sun ga ba san ko ne ba sai a ce a ah, wannan Allah ya kine mai wannan da wani malami wanda ya sako mai mhm. gare shi wannan da wani abokin ko da ya ta mai magani wajen bokaye wannan da wani bokaye da haka nan ake azawa mm. to tun mutum shi kuma mutum ne tun ya gani ya yi lafir ya kuturta sai ki a shi kenan ya kare gare ta shi da Allah ya yi Allah wani abu mm-hmm, mm-hmm. ko ya Kur'ani ko ya taba malami sai ya ta yi buye ana nan ana nan haka nan ba nan kadai ba hasimakin duniya lokacin nan yan ne ya kowa leper yawan masu fama da oh, wannan cuta ana hidda su ne wata rana ma da ransu ake kone su mm-hmm. a toya su a toya su ana sai da hansen kinan da ya gano lokacin an san maladi ne ciwo ne kamar kowane ko ke ciwo ana neman magani shan kwari <laughs> neman musu magani madalla hamidu muna nan dai tare da ku bayyana muna kamar ita wato kungiyar taku ku ba mu karin haske bisanta kungiyar taku inda ya faru dai can faransa na ya faru ana ce mai association française raoul felero mhm. raoul kin nan shi ne ta yi tun da lezane kin ya ta yi end ya gana ala wahal da kutare mhm. sai ya tambaye mini tun ce au kayi waɗannan kayi Allah ce ne musu kutare ne a ta kashe ce a'a ya tambaye mini kyawun ciwo ne ce a'a ba haka nan ne sai da ya zo abin nan ya ci mai da rai kwarai ya tambayi mutane ce a zo a taimaka mu waɗanda kuturta ke kama a duniya mhm. yake to duk wanda a faransa yana so su kawo taimakon shi cikin kudin shi biya na zara na guda kudin biyan na sai a raba shi takwas a kawo bari guda gaggama a neman modancan magani mhm. to ne daga can ya association ya fara min kutare maganin banza ko ina a cikin duniya mhm. da hari wasu allurai ne ake yi kwana goma sha biyar zuwa kwana goma sha biyar sai an kuci wannan sai an ka kawo yanzu wasu kwayoyi da ake ce mai dapson ana ba su kullum guda kullum guda kullum guda kullum guda sai ko shekara shida zuwa shekara goma sai yanzu kaga an ci gaba yanzu wata shida zuwa shekara ne kuma har yanzu dan kai wannan da ya fara marshe sai an ka kawo ya diba inda akwai kutare da yawa dok afirka da azi ne mhm. sai an ka kawo sun kawo kansu sun sun ka gida likitacen likitan na kutare na bukoce su sun ka mhm. gina e duk afirka francophone sun yi shi kun maganin in dai na maganin ne na kuturta ne banza ne ba sai da shi ko ina kin kin nan mhm, su ke ba da motokin na ke daji a yi turne a nemo kutare su ke ba da kudin essence su ce ba da perdium duka dai yanzu sai shak peyi kuma ya fara sun kai association don su taimaka musu mhm. mm. to kaga dabara ne a ce ko da kun gani nan mun za mu kai cikin nan dabara nan sallar ne ya kusa ba mu samu wani abu oh. eh, to yanzu ma muna sa ko radio studio kalangu cikin mhm. liskin na bari <laughs> to madalla mm. wato hamidu mun sake dawowa kanka mm. uwar gida maryama matar sarkin kutare shin kina iya ke bayyana mana kamar miye ne kuke yi a nan wato bangaren na masarautar taku don taimaka ma masu fama da wannan matsalar cewa da cutar kuturta wallahi in dai mutum ya taho ya faɗa mu sarki shi kuturu na yana ɗaukar shi kai shi har turhanu shi samo mai magani kuma wallahi ba mu biyan ko dala kuma ba mu jeri in mutum ya yi ɗari kuturu ya zo turhanu bai jeri in dai ga mutum ya sai magani ba na kuturta na ba ba a sayi ke hatta da man da muka shahi wallahi da ba mu sayan shi sabunin wanka ba mu sayan shi yanzu kowa ya san abin duniya ya yi wayana in kuma duk inda mun kaga ga kuturu muna ca kai in ya ka tai gidan sarkin kutare ka tai turhanu in dai haraka ta ta kuturta wallahi ba mu da matsala gare ta matsalar mu gudana gwamnati mun kai kukan mu ga Allah mun kai gare shi da turhanu in mutum bai da lahiya in an ka tai turhanu an ka zo ana ba da abinci gwamnati na ba da abinci ai mana kwanci abinci amma yanzu wannan zamani ya wuce amma mun kai muryar mu gare shi don Allah dan annabi wani ana kawo shi bai da lahiya in an kana nan zamani ana ma magani in babu abin da kaka ci kaka kakai to mun kai kukan mu gare shi don Allah ya taimaka ma turhanu turhanu alhamdulillah kuturu da in yace miki ga matsalar shi turhanu wallahi ko wani na laba gare mu in dai magani na na kuturta ya samu to yanzu duk da wannan maryama akwai wa'insu inda suke ɓoye kansu da wannan cutar ba su son su zo su bayyana ya ne kuke ku zakulo su to wanda ka ɓoye kanshi wanda duk ya ɓoye kanshi shi hito ba nan ya mai ɗaya ba har birni har ƙauye duk inda baka ɓoye kanka ba kana samun magani bakin wata shidda na baka saye ko na dala duk inda kake duniya inda ciwon kuturta na wallahi in ka toturwa hannu ka warke iyakan matsala dai in kana saye to in baka saye fa ka to ka amsa dai ka to ka amsa ai bai da matsala mm-hmm. in ka yi wata guda kuma ka koma ka amso takarda suka baka ko ka warke ka tahi in dai ka ga wata matsala kuma ka to ta takardar kuma ana yi maka magani wallahi mu ɗiyanmu da ke gane su na nan ga in sun ka hita sai a ce ba ɗiyanmu na ba mun yi wa aron su na iya kuma namu na wallahi kuturu in ki ga dan shi alhamdulillah wallahi mhm. mun gode ma Allah mun gode ma annabi tunda mun ka shiga cikin mutane tunda inda ki ga mutum kuturta ta yanke mai kamna kazami na in baka wanka baka wanki kuturta ta hi'ima ima kuturta kuma kashi biyu take akwai wasa akwai kurzuna me ake nihi da wasa kenan wasa ita nan da nan ta kace mutum kurzuna ko ita kuma balla ita wa kurzuna ta ko da ni to garin ga ko zo ne ban iya dama mu kaina duk wata sai ta tashi ta yi min sandallai sandallai sandallai sandallai na yi aihuwa farin kuturta ta same ni da can sai ni taho na nan ga daga ina kika zo nan niya mhm. ƙauyen kwanni nake ta ƙauyen kwanni ne hito na yi aihuwa farin wanga ciwo ya taso min kuturta kuma in tana kama mutum jin ka kai kamar kyashi ya balle ka ko ka ji tahiya kamar kuɗahi cikin jikinka cikin jikinka wani bi in ta kilice ka sai ka zabura ko ka ji kuɗahi na biyar ka haka ka sosa mhm. sannu sannu na taka hita kamar ɗan tsaba taka hituwa ta kama girma gyambon nan shi kama girma shi kama girma amma wallahi yanzu kam wanda duk kiga bai hito ya yi maganin kuturta ba an bar shi baya. To ke ya ne aka yi kika san cewa ita ce ke gare ki har kika gaggawa zuwa neman magani? Ni wata kuturwa an nanan ga. Mhm. Da ta so can sai ta ce min in taho in gani ga inda aka maganin kuturta da ina gida itace na nika sha. Sai ta ce in taho tana tahiya da ni. in an ka tahiya mai ana samun maganin kuturta sai ku tattaho da ni ni shekara ta buyu da wata bakwai garin ga ina shan magani annura ɗaya lokacin nan talatin an kai min ina shan magani na warki sai da ni shekara biyu da wata bakwai ni zo ni ce ma mijina don Allah ka bani takarda yanzu na ga inda yan uwa ta kutare suke can nika koma da zama sannan yabban takarda ne taho na nan gani zama na hannun armi sarkin kutare. o harin shi mai gidan naki ba irin ciwon ke gare shi ba kamar to da ya gano cewa wannan matsalar ke gare ki ni zaman naku ya yi. wallahi zama mu babu inda bai shiga yabbe domin magani ba amma da ni ce dai nan ya mai nika zama lokacin nan yabban takarda kuma bai nuna miki wani kyama ba haka wallahi in ce ya nuna min Allah na tambaya ta bai nuna min ba To lamar yama mun sake dawowa kanki. A cikin kasashe da dama masu hama da cutar ta kuturta suna fuskantar wariya. Wannan kuma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cikas wajen damawa da su a cikin al'amura na zamantakewa. Sai ka ga sun keɓe kansu waje guda su rungumi kaddara maimakon su nemi hanyoyin samun magani. Malama Maryama, me yasa kuke ware kanku ku koma kura? To, in kana da ciwo, mhm. wani bai kyamarka. amma in kana da ciwo wani ko ruwa ka ɗiba yana ca kaka taɓa moɗan shi amma wani ba shi kyamaka don mu dai ga munan da makwabtanmu wallahi yanzu ba su mu ko shekaran jiya da an kai aikin ga tare da su akai komi tare da su akai amma akwai ho masu kyama amma mu dai makwabtanmu nan wallahi ba mu da laihi tsakanin mu da su kuma kuturu ko ya yi sana'a ba mutum duka sayan sana'a shi ba mm-hmm. tun da ɗiyan mu lahiya lau suke sai a ce kai ku tai ku ta batun waɗanga ɗiyan ku tare na wallahi ko da kun musu abin siyarwa mutane ba sa wallahi a'a ɗiyan mu kan suna nan suna sana'a mu dai in mun kai mun kan ba a tsaye kuma ƙazami abba a sayi garai. To Maryam mun gode mun sake dawowa kanki. Wato Malam Hamidu Nuhu a cikin ƙoƙarin da ƙungiyar duniya mai kula da kiwon lafiya ta al'umma wa suke yi tun a shekara ta 1981 don magance cutar ta kuturka. da kuma kawo ƙarshen nakasa da wannan cutar ke haddasawa kamar idan aka yi magani tun da wuri. Yau shekaru talatin da takwas kenan da girka wannan tsarin. shin wani irin ci gaba ne aka samu an ci gaba kwarai mhm. paske yanzu tun da an kohara maganin na program cin nan mutane sun rage kuma waɗannan nakasu nakasuncin nan da ke yi su ma sun rage da lokacin nan kuturu inda an ce kuturu ne shi kenan kwaya ta batun shi shi ma da kanshi zai ja kan shi ga mutane paske su suna ce har yanzu jahiliyan nan na kuturu suna ce a Allah ki ne musu ne ko kuwa wani masu wani abu don suna boye ma kansu ne mutane kuma sun gane su suna gudun su amma yau babu wannan kuma suna gudu ma zo su amshi magani waɗanda ba su a ce sun zo nan likitan kutare to waɗannan duka yanzu kunta da sahe ka gani an yi mutum dari uku yalla mutum biyu ko biyar a kuturu an ci gaba kwarai na wajen magani magani kasan da kuma in kuturu ta ya kama mutum allura na ke mishi kwana goma sha biyar zuwa kwana goma sha biyar har wata ran har shekara biyar zuwa goma mm-hmm. sannan kuma ya zo ana sha kini kullum kullum kullum kullum monotherapy kenan mm-hmm. wanda iri guda ɗaya ne ake sha har shekara biyar zuwa goma mm-hmm. yanzu ci gaban dan kai an samu maganin da wata shida. an wata shida ne kawai za ana Ya kare. Form guda kamar da yake ce form biyu kinnan kuma iri guda kuma wata goma sha biyu. shine da mun so ku gama ku ba mu haske bisa mm. ga kaman a yanzu ta ce muna tutartar ta kasu kaman kashi biyu mm. ta bayyana muna kashin harko da kashi na biyu eh, amma ku a matsayin ku na likita ku bayyana mana kashin harkon ya yake sannan kuma shi ma kashin na biyu ya yana yake kashin na harko mm-hmm. ne ake ce mai fushi basilar don shi nan nan bai ne mutum babu kuraje da ke fito me kana gani tombo rouge kivre in shi turawa gare shi mm, wani dashi na jijja oh, to tambon nan ne yake gani tambon nan bai kiwo bai ki kai kai me ina ji in kin taba wajen tambon nan ba ki ji kamar oh, wurin ya mutu ya mutu ko ko abin da ke ji kamar ji kamar ko kiya suke tayya wurin po sai ka yi laifin Rouge cikin nan karim da ake mm, kamar ka ji ma jijiya ya shi ya nono laifin cikin nan kamar suke tahiya bishe ka gani mutum yana hakan in ma tana sarci babu komi mm. to shine wannan nan zuwa gaba suke kama jiyoyin hannu ko wani kawaka gan na mutum ya yi sai hannu a su tankware su sun fara nan zuwa gaban bai magani ba suna hawar maka cewa mm. wannan shine posi basilar ke to miti basilar ke na kama irin nata shi mutum na shi na cin jikin shi kuma wasu kuraje kadan na ita e, ita ta kan kana to nan ana kwana ana tashi suna ta girma ne ana kwana suna tashi suna ta girma ne to shi bai zahin kashin mutum me shi yana devil ya yi microbe da yawa mm. mutu o me nan nan ya mutu ya yi reaction ya mutu yana zahin kashe mutum para foro wato me bai zahin kashe mutum kenan ita kamar daga cikin jikin mutum ne take yake eh, yana masa miki kwarai me baiwa ce mun an samu magani wala shi mutum yana warke bai samu kacewa ba me wadancan formkin wanda ba wanda suke gugun tsire oh, shi wanda maganin shi bai da sau nan mhm. shi ya lalata mutum kwarai wasu kuma sun sa'a daga wannan formkin nan sun boye kansu ba su cin abinci ba su kiwon ka gani suna ta wancan form graph mm. mm. to yanzu kamar shi wannan kashin na farko mm. tsawon kamar wani lokaci kamata a sha magani wata guda shekara wata shida a wannan kashin na oh, farko me tun mutum ya sha na wata guda shikenan shi wannan ba danje ne ba mm, al'umma oh, bai yi sama wani kuma cin al'umma mm, mm, don shi na ke su tun an gani a basu shi sha sannan santa public kin problem kin santa public ya kare yana yi ta yi aikin shi komi kuma bai yi sama wani kuma ya zo in yana sha maganin shi bai yi sama wani problem zama cikin mutane eh, ba zancen cewa yana samu mutum shiken to ita wannan kaman bangaren na biyu mm. tsawon lokaci nawa ya kamata a sha magani yanzu wata goma sha biyu ne kenan shekara mm-hmm. mm. ita kuma mutum ya sha na hare shi kenan ba wani problem na fulle santé publique yana mm. ta yi har ke shi abin da ke so da kasu kake in mutum ya shi dala dala ko ke wata ka zo ka amsa ko ke wata ka zo ka amsa akwai wasu lokaci ma mu an gani mutum ya gane ana yi ba shi dukkan shekara na ya tafi ya in ya shekara ya zo ya control kin shi um, inda ya san ya kiyaye yadda ya kamata ya sha oh ta sha ya gane duk ana bashi madalla hamidu mun sake dawowa kanka wani gidan sarkin ku tare. kuma kuna da wani matsayi a cikin masarautar a matsayin ku na matar sarki ina da wurin magajiyan mata ina da matsayi wurin magajiyan mata awo abinda duk aka yi tana shawara da ni komi za a yi tana shawarta min kuma ke gani shi maganin kuturta in kana ba ƙauye an ka baka shi shan warin in ka sha shi mhm. hitsari na kakai kamar na jini in kana ba ƙauye sai ka ce wata matsala ta same ka mhm. ba haka nan na ba mhm. na farin nan in ka sha shi wadda kisan jini haka kaka ini ran nan kana hitsari radda ka fara sha radda ka fara sha mhm. ran nan haka nan kaka ini kana hitsari amma wasu in suna ƙauyawa in sun ka amsa sun ka ga irin haka nan ba su komowa su amsa sai su ji tsoro sai su ji tsoro kuma ɗaya rana na kaka abin nan kamar na tsarin jini in gobe ta yi ka sha ɗabibi na ka sha duk ini sai wata ya ƙare kuma ke ga ita kuturta ba samu wanda an ka aihuwa da ita ba babu wanda an ka aihuwa da kuturta mhm. kowa bisa na ta samai ciwo ne dai kawai kamar sauran cututtuka dai na irin cututtuka eh malam hamid yanzu kun ji maryama ta ci muna kamar idan mata suka soma da shan maganin wannan sukan fuskantar kamar jini a cikin hutsarin sai su tsorata kamar irin wannan in ta haro menene abin yi. ba wani matsala ne ba wannan maganin da mutum na da posi basilar kenan da wannan hari harko no aje na harkon nan mm, harkon kamuwa wato magani biyu ne yake sha wanda ake ce mari fampicin e, eh, miligram 600 eh, mm-hmm. da wanda ake ce ma dapson miligram 100 rifampicin kin nan shi ke sa husari ya yi isha. O rana guda ne. Tunda wajen gilbe yake bi. Mm-hmm. Shi yasa kyan ne yake hita ya aikin shi yana yana ito uh, ya aikin shi ma yana hitaccin cikin mutum wajen mhm. wusari yake bi mhm. kun san an sha magani akwai wani ke hitaccin zuwa mhm. akwai wani ke hitaccin wusari akwai wani ke hitaccin bayan gari to shi na wusari ne yake hita to shi ne mutane in ba kwatanta mu suna ji kamar shi ne ba jini ne ba rifan fisinkin ne kenan mutum na yin shi so shidda kake kare tretmakin tun ko ke wata ake ba shi wannan magani to dabson kenan shi yana shashi shi ne kullum da guda kullum da shi wancan mai sa shani jan nan so shida ne masu basilar suna sha mhm. masu basilar su ma sha su gom sha biyu ba wani matsala ne ba mm. Mm. Mm. tunda wannan maganin ma shi yake bada kin form kin tuberculosis babban tuwari mhm. wanda ya yi resistance do ana bada shi magani ne mai karfi in kin sha so guda shi kenan wata ne yake aiki kin shi tsawon wata guda zai aiki sai kuma wata a sake shi mhm. madalla hamidu mun gode kaman idan kuka samu macen da ta gamu da irin wannan rashin ganewar na cewa da ta so shan magani ta ga wannan hutsarin nata ya hija ta daina kamar wace irin shawara ce kuke bata mi kuke ce ma ita wannan kwanaki ma sarki ya ga wata da ta amshe shi ta sha so guda sai mutanen gidansu ta ta faɗa mutanen gidansu sai sun ka ce ta ɗauko wani rashin lahiya bata koma ba sai ya zo gidansu ya faɗa musu ya ce ba wani ciwo na ba maganin nan da kun ka gani shiga jikinta na yayi kuma ɗai rana na ta kai shi sannan ta koma ta ruhano ta amshi magani wallahi to kaman ku yanzu kun muna zancen wata magajiya wadda take ita ma a ƙarƙashin sarki shin kuna iya ku gaya mana ita magajiyar nan wani irin aiki ne take yi magajiya tana aiki sosai mhm. ke ga dai in dai kutare kanunsu ya rabu buyu tana kiran mambarorinta mu zamna mu tattauna tun da ke san duk wanda kake da shi duniya wata rana dole kai mai laifi amma in an ka tsaya an ka tattauna ke ga sai a gane ma juna in tagga mutum ya ɗauki iska bale zuciya ga kuturu nan da nan ya yi zuciya mhm. abin ya kai na magana bai kai na magana ba to ita ba ta yadda sai ta kire mu mu kire mutum mu haɗa mishi shekaran jiya jiya ma wata mata mun ta wurin ta da ta yi hushi ta bar mu ɗanta wuri mun ka yi mun ka taho da ita mm. wallahi magajiyan nan tamu ba ta da matsala tsakanin mu ko ta dala wallahi babu matsala to baya ga wannan kaman a game da shan magani ko kuma a game da kokowa da ita wannan cutar shin menene ita magajiya take ta kamaimai tana gayi magajiya mm-hmm. ita ma duk inda dai inda mun ga kuturu ko ba kona muna nuna mai hanyar turfanu sai in bai zo ba duk inda mun ga kuturu muna gargadin kuturu shi tai shi biɗi magani shi koma daidai da kowa kuma ni ni ce miki kuturta yan ba kazami kake ba ka sha maganin nan na wata shidda mhm. wallahi ka warke ka warke to yanzu a game da kaman kulawa da 'ya'ya da sauransu shin akwai wasu kaman ranaku da kuke huddawa ita magaji take huddawa don waye muku kai kan kiwon lafiya haka to lalle samdi duka muna taro eh. duk samdi muna taro samdi duka sai mun taro lahadi gidanta muka taruwa samdi gidan sarki muka taruwa mhm. lahadi ko mu tai gidanta mu zamna mu yi zamna mu yi wasa da dariya wanda bai damu lalle ba ko katsacce kike ka wamme wanda bai damu lalle ba dala goma kika basuwa in ki wata ba kalmisa ba ki ba da dala arba'in. to dala maryama mun sake dawowa kanku Doktora sakamakon wani bincike da kungiyar oms ta yi a shekara ta 2017 ya nuna cewar hiye da mutum dubu ɗari biyu ne aka gano suna da sabuwar cuta ta kuturta kuma kishi ishirin cikin ɗari na wannan mutanen sun haɗu da nakasa mai tsanani mafi yawansu ta zama ta dindindin kenan babu damar cewa dan sun sha magani za su iya dawowa kamar yadda suke shin ko za ku iya bayyana mana adadin masu dauke da wannan cutar da mm. kuma waɗanda aka yi rijista a halin mm. yanzu a daga zan ce muku daga program lepre wanda ke kula da sabon kutare sabon kutare da an ka samu kamar bara an ka samu mutum 278 to bananga ya dan hau kaɗan tunda coordinator da ke ba su samu na difa ba me sun samu 367 na difa kuma yake ya je ga labari goma sha hudu sun samu oh, to cikin waɗannan akwai mutum 66 da sun samu nakasi don sun handicap kenan kamar an dauko shi cikin dari mutum 23 uku duku sun su nakasi da ba a yi gyara kuma mm, sun riga sun zama musamman kwata-kwata waɗannan da ya sai dai ci gaba da abin da ake ke maki ni therapy kite ya ci gaba me mm-hmm. kamar ya su samo su komo shi kenan ka san hannu dan warke yawa kace yau hado bai komowa kuma kuma wadan muke samu da kore kenan nan wajen huskan nan idanun nan akwai wanda ake ce ma nerve wanda ke sa mutum ya rufe idanun shi ya bude mhm. ya kamu shikenan idon nan bai kilmante bai ruhe ko ya bude mhm. komi da ya zo da yana hada da ne bisa izo in yana mhm. kwana kuda su zo su kwanta wani salite zo kwanta garin nan zuwa gaba ana yi kiwon ido kiwon ido kiwon ido hawa tarana a tashi ba magani mm. sannan jiyoyin nan na hannu akwai na na hannu akwai lenar kibital wanda jiyoyi ne Mhm. da hannu exterior intern su ce kama yake vital kenan sun kama waɗanda biyun su za su kama na wannan kuma ya kama imeral kin shi ke sa tayin hannu duka shi kenan mhm. in sun kama lokacin na mutum bai ji ko sam sau in ya kone bai ji ya sai su hawar zama sun fara lankwashewa in su yi mm. lankushewa yana yi bude wata rana sai aka inda ma bai bude to bai bude na lokacin da suke hawar hadowa don ko waɗannan duka an samu waɗannan kin ɗari mutum 23 ke da shi a gani ta yawa kwarai kwarai kwarai kwarai kuma har yanzu akwai jiyoyin nan da ke ma lesiatic ke kama na na kawa mhm. shi kuma in sun kamu yan hortuna suna hawa kushewa. mutu ya ta kina bai shi in ya ka huta bai shi sai ya yi wani kurji waɗannan in sun kamu shi kenan kurji yana yi warkewa me yana ta yana kwamunin kuturun bai dauki abin shi osiriye ba mm-hmm. yana kama kashe shine yake kai a yanka mm. to waɗannan ta yawa kwarai cikin dari mutum ashirin uku duk ya samu wannan nakasun ta yawa kwarai maryama kin ji irin sakamakon da masani hamidu ya bayyana muna shin me zaki ce danganci da wannan wallahi ni na gane ni nan komi an ka ce kuturta ta yi ne ta kai don ni na faɗa miki ko da ni to garin ga ko zani ban iya dama mhm. hannuwa na ture ka wa mai shi riƙe hannuwa na hannuwa na sun ka tashi mhm. duk abin da hamidu ya ce miki kuturta na yi tana yin shi ba karamin aikin tana ba amma in dai ka taho turhwano ni dai gargaɗi ni kawa mutane duk wanda ya ga tambo garai shiyo gudu shiyo turhwano tunda baka saye babu wata matsala da ka zo na lakwatara tarbo kana su kai to ina wata matsala ni shi dai na nika wa mutane duk inda suke duniya inda mutum ya ga tambon kuturta shi sauri shi taho To madalla mun sake dawowa kan kimar yama. Domin daukan nauyin maganin masu fama da cutar kuturta a ƙasar niger an ba su damar tsara kansu. inda suka girka kungiyoyi tare da naɗa shugabanni cewa da sarakunan kutare wanda ke kawo nasu kokari wajen faɗakarwa ga masu cutar ta kuturta mu saurari tsokacin da sarkin kutare na kan Allah to ka ino kan je ita bi gumu gumu ni na ne kun ta girin ka wasu ya tan da mun wahala sosai ni kai na hancin wa sai da yan nace daidai shekara biyu daukar mulkin kunce amma yanzu nasaru sun kawo maganin warkar da cutar kuturta saboda yanzu da mutum ya kamu da cutar inda ya je gidan likita a lokaci idan aka mashi maganin to da wuya ma a gane ko yana da kuturta duk mutumin da ya lura da fitar misalin cutar a gare shi to an yi sake bai je likita ba to gaskiya abin da ya biyo baya laihinsu ne ya kuka da kanshi kenan ya kamata ya ma zama wajibi da ya je ya nemi magani a likita ni kiran da gare ni kenan ga duk wanda ya ga cutar a jikinsa ya je likita ya sha magani akwai mutanen da suke son su yi amfani da maganin gargajiya sai ni ka gani ga hakan <laughs> kai idan wanda ya kamu da cutar kuturta inda ya sha maganin likita to ai baya buƙatar maganin gargajiya saboda idan maganin gargajiya na yi da ni kaina ba zan zamanto na inda nike ba yanzu don sai da na yi maganin gargajiya tsawon wata hudu tun zamanin kunce ba wani sauyi da na gani kenan ko abun mahi kyau shine a je likita abun da faɗin ƙasa ma maganin kyauta ne ake bada shi daga inda binciken ya tabbatar da kamuwa da cutar nan take ake ba mutum maganin da ya dace to mutane sun fahimta da hakan waran ko mutane sun gane kai ne wasu akwai wasu wanda ba su fahimta ba misali na gamu da wata 'yar mata mai sai da murci bayan sauran benin sai ni kunce na lura da kafar ta ta kumbura kafar kuma ta tarɗe tana saka wani ruwa sai na ga tana shafewa sai na tambaye ta an ta je likita ta ce mini ta je tirifano na ce mata tun. kin samu magani ta ce eh ta samu amma bayan ta shan maganin da farin sai ta ga jini yana fita sai uwayen da suka ce mata to da kin ɗauko wata cuta kuma kon a lokacin ne ta ce wai sai ta yi watsi da sauran maganin a hali ko idan aka sha maganin lalle irin hakan so ɗaya ne ake ganin shi shan magani ya kamata a ci gaba da yi. Tun lokacin bata sake komawa ba a likita? a ba ta hema ba ta sake zuwa ba na ma tambaye ta a wata anguwa take ta ce mini kwana ta yi take na ce to kowa ta tambaya da gidan sarkin kudane za a gwada mata sai dai ba ta she ba ba ta gane komi ba har yanzu. to madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana kunji wato president hamidu nuhu irin tsokacin da mm. sarkin kutare na mm. kwara ta yi shin menene ra'ayinku mm, to na gani wannan da ke yi wannan akwashi da yawa duk la flipper kutare in sun samu ciwon kutare sai sun haru maganin gargajiya tukuna wannan da yi shi dan si kaɗan ka yi ba hada mushi ba ce wannan maganin ɗabiyun nan ya sha shi yana ini guda yana husarin ja kamar jini oh, ko wani kuskure ne me yanzu da na je maryama ta ce ta zo ta koma alhamdulillah dan shi ne muke sa waɗannan soyin kutare sun ka gane su kama mun a travers l'association raoul felero ana baje labari ko ina kuma suna yin ta ko ina sun gani tun da waɗannan sun kutaren nawa su masu likitoci ne tun sun gani lesion kututta sun mhm. tanta suna samu jawo mutane suna kawo da yawa tirfano wannan muna gode musu muna ce su ci gaba da wannan aiki paske in an samu an gan mutum tun da huri mhm. bai samu wani aksi kamar waɗannan dai sun kakin dan an ka samu mm, bana oh, to ka gani 23% kenan wajen mutu 46 ko zuwa ma 60 sun yi sauran da ba su yi ba wani infirmite su ba su koma kama sun dai sun sa su yi maganin su tap tap tap ba zancen oh, cewa ta nakasa ta oh, same ba ba ba su zancen nakasa su mm-hmm. kara maganin su su koma cin ba ma san ko sun kuturta mm-hmm. kamar wanda yi fali ne wanda ya warke ba san ma ko yayi amma an sun saya su tai su ga wangu malami wangu boka a suna samun wannan problem kenan oh, yana ci gaba kenan muna ciro su ko ina de toute façon ko mutu ya ta yance miki ba kuturta ne ba hankalin ki ya kwanta ko malama maryama kin ji tsokacin da sarkin ku tarayyan muna shin ne zaki ce dangance da haka abin da dai nika cewa ni dai har yanzu bisa ga magana ta nake don Allah don annabi duk wanda ya ga kuturu inda shike ko dan uwarka ko ba dan uwarka ba ko haka dai ka nai ga hanya dan Allah dan annabi ka nuna mai hanyar turwano tun da ke ga bara wata yarinya an ka kawo ma kuɗi za a kawo ma kuɗi wa har an haɗi an yi gumba an yi mhm. komi ana tarban mutane sai an ka ce kai min kuka da ɗiyar ku tare an ka zo an ka haɗa masa marin sai ya kwasa. bai mhm. kai ba mhm. sai da an kai kwanaki ya yi armi da ya yi armi yarinya ga ashe wadda ya arma babbar cuta wadda ta kuturta gare ta an ka zo an ka haɗa mai da an ka zo an ka haɗa mai sun ka tai sun ka kama hada da wadda ta hana mai armen ɗiyar kutare sun ka kama hada sun ka kama hada abin har ya kai su kwamshiriya mm-hmm. kenan wanga bane kuma ya riga ya ɗauke shi mm-hmm, mm-hmm, ya rabu da waccan mata bai armi ɗiyar kutaren ba diyan kutare ga sunan suna aiho su lahiya lahiya ciyo na Allah na sai Allah ya kama shi ka kayin shi in Allah bai rubuto ka ba tunda mu diyan mu nonon mu sun ka sha amma wallahi alhamdulillahi Allah shi kare su maganin ga da muka sha amin annabi ni yanzu shekara ta goma sha biyu ban sha maganin kuturta ba shekara ta biyu ina sha da ni zo an ka biziti na an ka ce in na ga rashin lahiya ba ita ba shekara ta goma sha biyu da bena da shan maganin kuturta kin warke ras wallahi president hamidu wace irin hulɗa ce ki tsakaninku ku da kuke a nan ma'aikatar da kuma su shugabannin na gargajiya na masu hama da cutar kuturta Wannan ce tsakanin mu sai alheri. Mhm. Nos relations sont bonnes. Parce que suna taimaka muna kamar mun tashi mu kiro population kinan in mun ga sarki mhm. ko sahiya president kin nan da nan an taro sun zo mhm. muna masu gargadi duk objective kin dai a samo su ga mu population a zo magani tun da wuri kuma in fara magani waɗanda sun samu nakasa su yi continue su zo kinesi therapy kai ya yi continue wannan no relation son bon suna taimaka muna kwarai mu samu muyi wannan aikin mu na lit contre la lepre. madina idan aka yi gwaji kuma aka gano cutar ta kuturta da wuri ana mm. iya warkewa. Sam. ba tare da an samu su kurakurai ba to wannan dai shi ne taken bikin ranar yaƙi da cutar kuturta mm. ta duniya wanda ya wakana idan ba kumanta ba mm. a ranar 27 ga watan janairu wanda ya shige mm. na wannan shekara ba mu yi mantawa <laughs> to madalla <laughs> shin wani irin muhimmanci ne wannan ranar ke gare ta to wannan ranar abin da yake gare mu duka yanzu ba kamar ake a zuwa yi rawa a yabin nan a'a so mu kai a waye ma mutane duk da kuturta ba ciwon cinewa ce ba ciwo ne da mutum ke kama kuma an kama ana magani a warke sam mhm. duk inda ce mutum ya gani ya dai sipso ne ko ya zato kaman yana da ciwon nan ne ya ta kowace gidan likta mhm. da kusa da shi ya yi consulte wannan ne objective kin sallan nan wadanda sun ka magani sun ka kare kuma sam ya kare jikinsu a hada ma mutanen gari mhm. duk mutanen suna yi su komo su yi rayuwarsu tare da su wanda ba wani babu wani masala, babu wani oh, wariya babu mhm. wani karant mutum ya fara maganin shi matun wata guda yana zuwa ta yi wani aiki shi ya ta yi lokolkin shi mhm. a sa kuturko yaro ne ka haida su lokal saboda wannan tunda an fita parenthesis wani abin nan adamu shi doktor adamu yalla kun san shi socio-anthropologue ne da ya zo il te veni. Reaction ne ya yi settan ne mun ka hospitalize kin shi da ya warke sai mun kai an kai musu wadannan shugaban mu nan an kai musu takarda an ka kai an sanyi mashi an ka gaya mu filoro mhm. an ka ce ta rubuta duk inda university kin da ke yayin yanzu yanzu doctor ne socio anthropology ina mhm. nan garin ga ya bar ma hita kun zanjar mutum in yi magani yana iya ta yi aikin shi ko dan shi ne shi oh, kuma kan kowa mm. dan shi ne muke su tun mutum ya gani tambo ga jikin shi ya gudu ya zai eh, gida likita. To madalla. Mm. Maryama shin a albarkacin wannan rana mene ne kuka yi a bangaren ku na mata da kuke karkashin sarkin ku tare? Wallahi ran nan ka in faɗa miki jiya mun kwanda farin ciki. Mm-hmm. Ke gane su nan sun ka ba mu kuɗi mun kai tuwo mun kai hura. Duk wanda adnan da makwabcinmu da kowa babu wanda bai ci tuwo da hura ba. nama ɗaya na jikka ɗari da hamsin mun ka saye da haci da madara da komi mun ka saye mun kai ta ana shawa su 'yan kungiyar alfulero suka ba ga sunan wallahi mun kai ta ana shawa komi sai wasa da dariya lahiya lauran nan sallan muta babu wanda ya kwanda bakin ciki na ciyo wai kana da ciyo ka ce ka kwanda bakin ciki to wallahi ran nan lahiyan mu lau mun kai ta ana shawan mu madalla maryama to kamar yanzu a ganin ku menene abun yi don a shawo ƙarshen cutar kuturta kwata-kwata daga nijar a kawar da ita dr hamidu Mm, technicien. <laughs> Oh. Hamidu. Oh. Allah ya sa ku zama doktor um, kin. To shekaru sun ta Dan da shekara. <laughs> Ba komi inda da rai ai ba abin da tamma. To wannan da kaurata da kuturta sai an ta an yi sensibilisation kin Sai an yi wayar da kai. Oh ƙara kuzari gare shi a yi shi mhm. kowace lokaci sannan kuma maganin ka a bari ya yi rupture kai ya yanke mhm. mutum ya san wance mai kuturta ne ya yi suivre luwakin shi mm, eh, ka'idodin magani mhm. don ya samu kai samu wani nakasa kuma ya samu lahiya ce kuma ya yi aikin shi da ke yi kuma in yaro ne yan fiske yanzu coordinator da yahudu yake yanzu yara ma ake samu kankana waɗannan su koma ekolkinsu in an ce ba su koma ekolkin su zo su gwada mu association raul feloro tunda muna tare da babban kungiyar nan na person handicapé mhm, mutane mhm, mhm. Eh, masu gaji na kasa eh, muna cikinsu muna gaya ma waɗanda su gabaninmu suna gani ekolkin nan akwai na kasa da bai hana mutum equal don ka mutum ya dai ya fara maganin shi kuturta ya ta yi kulkin shi ita yi aikin shi bai samu wani kuma wani kiwon kuturtan nan mm, da abin muke kiro shi kenan kenan idan an yi katari ma yaro yana ganin wata wariya a lakol bisa wannan mm, waye su yi kwaris shaida mu muna ta mu regular problem kina muna ta a tattamna da shugaban mu kwatanta musu wanda yake yi su ta su aikin su mm, babu wani hada Eh, wani gida maryama ya ne ke gani ya kamata a yi don kwata-kwata a waye gari wata rana cutar kwatar ta babu ita to wannan su hamidu sun ka sani su adda wannan magani mhm. mu dai alhamdulillahi in tun da dai tabbar mu haka wallahi mun gode ma Allah mhm, mhm. muna kokarin ita ko bayan mu Allah shi su lahiya da mai ita duka Allah ya taro hankalin shi shi ta wurin magani. To kamar wa'anda suke da cutar, menene ne kiran ki gare su? Waɗanda suke cutar dai su yi wa da mun kai. dai in dai ka tsaya min turfanu wallahi ka warki ka kare komi dai kuturta ta ta kare To mun gode sosai an gaishe ku kuma muna mu godiya da kuka karbi gorin gayyata na maharatai studio Kalango wadda a yau ta yi tsokaci kan yaƙi da cutar kuturta kalubale da kuma irin ci gaban da aka samu. To ita dai cutar kuturta kamar da kuka ji cuta ce dai kamar kowace cuta sannan kuma cuta ce wadda ba a gadanta kuma idan ka bi ka'idodi na likitoci ba ila shakka za ka warke kai ma ka dawo kamar sauran jama'a ka ci gaba da yin al'amuranka yadda ya kamata. Kun mu tare da wato ban hannun Sen Isaka da ya tallafa mana a can kan shi na daban-daban ni ha usman nake muku sallama sai in ce muku sai wani lokaci idan Allah ya yarda.